نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على الخفين وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا استعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره عن عمرو بن أمية الدمري الدمري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على الخفين وعنه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على إمامته وخفيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar asabar yau 28 ga watan jumadal ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi da talatin daidai wanda kuma ya zo daidai da uku. ga watan biyar miladiya ta da tara a wannan majalisi namu na mako-mako a inda muke karatu a cikin littafi mai suna at-tajridu sarih li ahadith al sahih wallafar Zainuddin Ahmad ibn Abdul Latif الزبيدي المتوفى سنة ثلاث وتسعين وثمانمائة wanda ya bar duniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama na da shekara takwas. da tasa'in da uku wannan kuma shine darasinmu na tasa'in da bakwai hadisin sa'ad ibn abi waqas da hadisin amr ibn abi umayyah ad-damri da hadisin al-mughira ibn shu'ba dukkaninsu suna magana akan al-masfu ala al-khuffai shi yasa imam al-bukhari ya ambato su a ƙarƙashin wannan babi babul mashi ala al-khuffaini babin shafa akan huffi guda biyu hadisin sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu yana cewa an sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu masaha ala al-khuffayn daga sa'ad ibn abi waqqas Allah ya kara masa yarda daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi shafa akan huffinsa guda biyu وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سأل عمر عن ذلك عبد الله بن عمر يا تنبي ما هي فلس عمر دنغنا حديث سعد بن أبي وقاص فقال سي عمر رضي الله عنه يجي نعم حكى أبن يكي إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره idan har sa'adu ya baka wani labari ko wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama to kada ma ka tambayi wani dangane da wannan hadisin hadisi na biyu hadisin amr ibn umayyah ad-damri radiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yamsahu 'ala al-khuffayn amr ibn umayyah ibn damri Allah ya kara masa yarda ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana shafa akan khuffi guda biyu hakanan hadisi dai daga shi amr yake cewa ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallama yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi naga annabi sallallahu alaihi wasallama yana shafa akan rawaninsa da khuffinsa guda biyu hadisi na ƙarshe a wannan babin hadisin mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu qala kuntu ma'a annabi sallallahu alaihi na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama fi safarin a wata tafiya a wani bulaguro fa ahwaitu li anzi a khuffaihi sai na karkata domin in cire masa huffinsa guda biyu daga kafafunsa fa qala sai ma'aiki yace huma rabu da su fa inni adkhaltuhuma tahirataini na shigar da su a yayin da kafafuwa na suke da tsarki fa masaha alaihima sai yayi shafa akan waɗannan hufuna guda biyu ibnu battal ɗaya daga cikin malamai na malikiya kuma wanda ya yi sharhin sayul bukhari yake cewa malamai sun yi ittifaki gaba ɗayansu a bisa halaccin shafar kuffi biyu malamai sun yi ittifaki ala jawazi mashil ne malamai sun yi ittifaki kan halaccin shafar kuffi guda biyu akwai ruwayoyi da aka ruwaito daga maliku waɗanda suke nuna rashin amincewa da yarda a kan shafar kuffi guda biyu sai ya ce wallazi istaqarra alaihi mazhabuhu jawazuhu amma abinda mazhabar imamu malik ta tabbata a kansa daga baya shine halaccin shafa akan khuffi guda biyu khawarijawa kuma sai suka ce la ya yajuzu aslan kwata kwata ma shafa akan khuffi bai halatta ba haka khawarijawa yan tawaye yan kunar bakin wake suka faɗa suka ce li'anna alqur'ana lam yarid bihi suka ce saboda babu shi a cikin alqur'ani khawarijawa suna kama da yan tatsi ne wajen rashin fahimtar sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama duk da cewa sun sha bamban da 'yan tatsini don 'yan tatsini su gaba ɗaya ma a gurin su babu wani abu hadisi su kuma kawarijawa saboda sun kafirta sahabban ne shi yasa suka ga babu kuma sauran wani wanda za su karɓi hadisin su yi aiki da shi shi akwa su ma sai suka ce bai halatta ba dalilin su suka ce wai sayyidina ali bai yadda ya shafa akan kufi ba don haka su ma ba su yadda ba malamai na Allah mabiya sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama suka ce suna da hujja akan wannan domin abu ne da ya shahara aka ruwaito shi daga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama da dama waɗanda suke tare da shi a halin zamansa na gida ko a halin sa na tafiya suna tare da manzo sallallahu alaihi wasallama a kowane lokaci kuma su ne suka ruwaito wannan shafar kuffi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cikin sahabban da suka ruwaito wannan akwai Umar dan Khattab akwai shi kansa aliyu kamar yadda zamu kawo hadisansa akwai sa'ad ibn abi waqqas akwai abdullahi dan mas'ud akwai al-mughira ibn shu'ba akwai khuzaima ibn thabit akwai ibn abbas akwai jarir ibn abdullahi al-bajali kamar yadda zamu ambaci hadisinsa akwai anas dan malik akwai amr ibn al-as akwai abu ayyub al-ansari akwai abu umamatal al-bahili akwai hadisin sahal ibn sa'ad da na qais ibn sa'ad da abu musa al-ash'ari da hadisin jabir dan abdullah da na abu sa'id al-khudri da na huzaifa da ammar da abu mas'ud al-ansari da jabir ibn sabura da hadithin bara ibn azib da abu bakrata haka nan bilalu safwan ibn asal da sauransu da sauransu duk sun ruwaito hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke tabbatar da almasu alal khuffaini wannan ta sa wani mai nazumi yake cewa mimma tawatara hadithu man kadhab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatan wa ru'yatun shafa'atun wal hawdu wa mashu khuffaini wa hadhi ba'du yake cewa daga cikin irin hadisan da suka zama hadisai ne mutawatirai wato wanda suka zo da daga gangankun malamai da dama sahabbai da dama yace akwai hadisin man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar akwai hadisin mambana bana lillahi masjidan bana Allahu lahu fil janna akwai hadisan da suka zo akan ganin ubangiji inna innakum satarawna rabbakum akwai hadisan da suka zo na ceto annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto ranar gobe kiyama akwai hadisin da suka zo akan dausayin manzo sallallahu alaihi wasallama da muminai mabiyansa mabiya sunnarsa za su sha rana gobe kiyama shan da ba za su yi ishirwa bayan sa ba har abada sannan wa mashu ne da hadisan da suka zo akan shafar ya ce wa hadhi baadu wannan kaɗan kenan daga cikin hadisai mutawatirai shi yasa Hassan al-Basri yake cewa haddasa haddathani sab'una min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu masaha ala al-khuffaini al basri yake cewa sahabbai saba'in daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama dukansu sun bani hadisi kan cewa manzo ya yi shafa akan kuffi fajara majarat tawatur saboda haka ibnu battal ya ce sai wannan hadisi ya zama shi ma ya gudana a wannan magudana ta tawaturi hadisin mugirat ibn shu'ba hadisi ne da yawa kana a yakin tabuka yakin tabuka kuma ya wakana ne a shekara ta tara bayan hijira kaga kenan wanda suke hujja da cewa ayar da ta zo a cikin suratul ma'ida ayatul wudu ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum al aya wannan aya suka ce ta shafe maganar shafa akan kuffi saukarta ya soke maganar shafa akan kuffi to kasancewar hadisin mughiratu ibn shu'bah da za mu karanta da yake gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallama yi shafa akan khuffi ya wakana ne a ghazwatu tabuk ghazwatu tabuk kuma sanata 90 ba'da al-hijra bayan shekara tara da hijira aka yi ghazwatu tabuk bal ita ce akhiru ghazawatihi sallallahu alaihi wasallama ita ce yakin sa na karshe da manzo sallallahu alaihi wasallama ya fita kaga tsakaninsa da wafatinsa bai fi shekara ɗaya ba wannan shi yake nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shafa akan khuffi bayan saukar ayatul wudu don haka kaga ba za a ce ayatul wudu ita shafe shafa akan khuffifa hadisin jarir Ibn abdullahi al-bajali wanda yake cewa ya ga annabi sallallahu alaihi sallama, ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi sallama, bala wa masa wa tawadda'a wa masaha ala khuffaihi na ga manzo sallallahu alaihi wasallama yayi bawali sai ya alwala kuma sai ya shafi khuffinsa guda biyu al'amash suleiman ibn Mihran al-Kufi yake cewa Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai yana cewa wannan hadisi na Jarir ibn Abdullah yana ba su sha'awa kwarai da gaske akan wannan maudu'i saboda mai kasancewar Jarir ibn Abdullah ya musulunta ne bayan saukar suratul Ma'ida kaga kenan ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shafa akan khuffi bayan saukar ayatul wudu ashe kaga ba za a ce ayatul wudu ta shafe shafa akan khuffi ba dan menene za a ce ta shafe kuma manzo sallallahu alaihi wasallama bayan saukarta kuma ya shafa akan khuffi to wannan yana ba su sha'awa saboda haka hadisin mugera mutaqadda hadisin mugera mutaakhir ne hadisin mutaakhir ne aya kuma mutaqaddima ce alaihi wal mutaqaddim la yansakhu al mutaakhir a ka'ida wanda yazo daga baya shi yake shafewa ba wanda ainihin ya fara zuwa ba غزوة تبوك آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمائدة نزلت في المدينة قبل هذا سورة المائدة كما تاسوكا مدينة كافن ياكن wasu daga cikin malamai fuqaha'u sun fassara fadar Allah wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum qira'atul khaft wa arjulikum wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum kun san wannan aya tana da qira'a guda biyu kuma dukkaninsu mutawatirai sab'iyatan mutawatiratani sab'iyatani mashhuratani sab'iyatani cikin qira'o'i waɗanda suke karbabbu a gurin musulmin duniya duka shine karanta wannan wa arjulakum din ko wa arjulikum da fatha za a karanta shi ko da kisra duk ayoyin sun zo da karatun guda biyu wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum kaga sai ya zama adafi ne akan ru'usikum sai ya zama adafi ne akan mamsuh abinda aka ce a shafa kamar an ce a shafi kawuka a shafi kuma kafafuwa wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum sai ya zama adafi ne akan wujuhakum sai ya zama adafi ne gabar da aka ce a wanki ita ce fuska sai ya zama kamar ubangiji ya ce waqsilu arjulakum kamar yadda yace yaksulu wujuhakum idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum kamar ya kuma cewa faghsilu arjulakum to shine wasu malamai suka ce kaga sunna sai ta bayyana ta fassara waɗannan kira'o'i guda biyu sai sunna ta nuna qira'ar fatha tana kasancewa yayin da mutum yake alwala sannan babu khuffi a kafarsa haƙƙin da kafa take da shi a lokacin shine ya wanke ta shine kira'ar wa arjulakum sannan idan har da huffi a kafarsa to sunna sai ta nuna zai yi shafa a kansa wannan ita ce fassarar wa arjulikum da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa saboda haka kaga ashe kenan shafar huffi ya tabbata a cikin alkur'ani saboda sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama ita ce take bayyana ma'anonin alkur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun فالقرآن هو المبين والسنة هي qur'ani shi شيء bayani بياني ita ce mai bayani don haka ma imamu shafi'i yake cewa sunna ita ce take hukunta ma'anonin alkur'ani ma'anonin alkur'ani ba su suke hukunta ma'anonin sunna ba domin sunna ita take bayanin alkur'ani don haka ta fassara mana wannan kira'o'i guda biyu wa arju lakum yayin da ya kasance babu kuffi babu abin da za ku yi shafa a kansa a cikin kafafuwanku to a lokacin sai ku wanke kamar yadda za ku wanke fuskokinku haka nan wa arjulikum yayin da ya zan akwai abin da za ku yi shafa a kansa a kafafuwanku to sai ku shafa kaga ayar bisa balaga ta alkur'ani ta kunshi dukkan hukunce-hukuncen guda biyu a cikin ɗan takaitacciyar bayani saboda haka hadisin jabir yana ƙara tabbatar da cewa shafar huffi wani abu ne da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shi ولم يروى عن أحد من الصحابة إنكار المسح على الخفين إلا عن ابن عباس وقد روي aisha علي وعائشة وأبي هريرة وأبي أيوب باب wani wanda aka jingina wa inkarin masu alal khufaini cikin sahabbai sai Abdullahi dan Abbas da Ali da Aisha da Abu Huraira da Abu Ayyub amma Ibn Abbas wa Abu Huraira akwai ruwayoyi da suke nuna suna tare da sauran sahabbai wajen tabbatar da shafar kufi Imam Ahmad Ibn Hanbal an ce da shi ma taqulu fi ma ruwiya an ibn abbas wa aisha wa abi ayuba fi inkar al-masih qala inna ma ruwiya an abi ayyub annahu qala hubbiba ilayya al-ghusl fa idha dhahaba dhahibun ila hadha al-qawl yace wa lam yunkir al-masha lam nu'ibhu wa sallaina khalfahu imam ahmad yace abinda aka ruwaito abu ayyub al-ansari ya faɗa ya ce ni an sanya mun sha'awar wanke kafata kaga ba inkarin shafar khuffi yayi ba amma ya fi sha'awar ya wanke kafarsa imamu ahmad ya ce to inda mutum zai ce mana shi ya fi fifita wanke kafa akan shafar khuffi to ba za mu yi masa inkari akan wannan ba ba tare da yayi inkarin shafar khuffin ba ya yarda shafar khuffi ma shari'a ce musulunci ya zo da shi rukhsa ce ya tabbatar da haka amma shi ya fi so ya wanke kafarsa ce to babu ruwanmu da shi ma'ana ba za mu daga masa kara ba kuma ma idan ya wuce gaba zai mana sallah za mu bi shi amma wanda zai yi inkarin shafa khuffi kamar khawarij da suka yi inkarin wannan da shi'a to ko sallah ba za mu bi su ba to shi kansa imamu malik abinda ibnu babbal yake faɗa anan nan yake cewa shi kansa imamu malik ba wai inkari yayi ba ya dai fi fifita wanke kafan ne saboda haka ya yarda da shafa din amma shi ya fi fifita wanke kafa wannan kuma matsala ce da malamai suka yi saɓani a kanta wankin ya fi ko shafar wasu suka fifita wankewar wasu kuma suka ce aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da koyi da shi da riko da ruksa sauki da ubangiji ya sanya wa bawansa abu ne mustahabbi saboda haka sai suke fifita shafa din ga wanda ya sa huffi a kafarsa yake buƙatar ya yi shafa saboda cire huffin zai wahalar da shi duk sanda zai alwala sai ya cire kufi sannan ya alwala sannan mai mayar sannan in ya buƙaci sake alwala ya kuma cire kufi to akwai wahalarwa a nan to a nan ya yi shafa ɗin shine aula shi ya fi dacewa kuma haka manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi shine imamu ahmad yake cewa inna tarkal wa in وإن, وإن, وإن ترك المسح ولم kama sana'a صنع على أهل البدع فلا نصلي خلفه inda mutum zai bar shafar kuffi ya ga cewa ba shari'a bane kamar yadda 'yan bida'a suka yi to ba za mu yi sallah a bayansa ba saboda haka shafar kuffi wani abu ne da aka hikaito ijma'i a kansa malamai ba sa tantama akan cewa wannan shine abin da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama suka yi istiqrari a kansa al-hafiz ibnu hajar al-asqalani a cikin fathul bari ya naƙalto mana magana daga ibn munzir shi kuma ya faɗe ta ne a cikin littafinsa al-awsat ya ciro ta daga abdullahi dan mubarak abdullahi dan mubarak ɗaya daga cikin malamanmu magabata yake cewa laisa fil mashi ala al-khuffaini an as-sahabati ikhtilaf babu wani sabani daga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama kan abin da ya shafi shafar khuffi babu sabani anan li'anna kullu man ruwiya anhum anhu minhum inkaruhu faqad ruwiya anhu ithbatuhu yace saboda dukkan wani wanda aka jingina masa cikin sahabbai cewa yana inkarin shafar kufi akwai kuma wata riwaya da take nuna ya tabbatar da wannan shi yasa ibnu abdul bar a cikin littafin sa at-tamhid yake cewa la a'lamu ruwiya an ahadin min fuqaha salaf inkaruhu illa an malik ma anna riwayat as-sahiha anhu musarrihatun bi ithbatihi عبد ابن عبد البر يوسف ابن عبد البر ابو عمر yake cewa a cikin littafinsa at-tamhid babu wata ruwaya da aka samu daga ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu magabata ta cewa bai yarda da shafar kuffi ba sai ruwayar da ake jingina wa malik ya ce tare da cewa ruwayoyi sahihai waɗanda suka tabbata suna nunawa ɓaro-ɓaro cewa imam malik ya yarda da shafar kuffi ya yarda da shafar kuffi abinda malamai kawai suka yi sabani akan sa kamar yadda ibn munzir yake cewa ayyuhuma afdalu wanne ne cikin su yafi almasu ala al-khuffaini aw naz'uhuma wa ghaslu al-qadamaini shafa akan kuffi ko kuma shire su da kuma wanke wanke kafafuwa sai ibn ibn al-munzir sai yake cewa wallazi akhtaruhu amma ni abinda na zaba cikin sabanin su wato maganganun su guda biyu ni abinda na zaba na karkata a kansa annal masha afdalu shafar ita tafi falala li ajli man ta'ana fihi min ahli al-bid'ah min al-khawarij war rawafid yace saboda sukan da yan bid'a suke yi akan shafar khuffi daga cikin khawarijawa da kuma ar-rawafid masu baƙin shi'anci yace wa ihya'u ma ta'ana fihi al-mukhalifuna min as-sunani afdalu min tarkihi a rika raya abinda magabta suka saba na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama raya wannan ya fi barinsa saboda haka ne ma malamai za ka ga suna ambatan shafa akan khuffi cikin babin aƙida sai ka samu a cikin littafin aqida amma sun kawo magana shafa akan kufi sai ka rasa alakar shafa akan kufi da kuma mas'ala ta aqida tunda wannan mas'ala ce ta furu'a ba ta aqida ba amma kuma gashi a cikin littattafan su na na aqida suna ambatan shafa akan kufi kamar yadda Imam Tahawi yake faɗa a cikin aqidar al-aqidatu tahawiyya yake cewa wa naral masha 'ala al-khuffayn muna kudirci min yadda da shafa akan kofi ba dan komai ba dan a yi hannun riga da ɗan bid'a idan ɗan bid'a ya saba wa sunna to kai ka fito wajen yayata ta da ainihin baza ta da fito da aiwatar da ita cikin jama'a saboda su inkarin ya zama shi'ari a gunsu kai kuma tabbatar da ita sai ya zama maka shi'ari sai ya zama maka abin da zaka rika take da shi ka rika kirari da wannan to saboda wannan ne suka sa ma abin a cikin babin aqida dan a rarrabe tsakanin yan shi'a waɗanda ba su yarda da wannan ba da kuma ahalus sunna waɗanda suka yarda da wannan sannan yan shi'a ba su da hujja ta kisi yarda da wannan akwai hadisi sahihi a cikin sahih muslim da sunan nasa'i daga ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ja'ala lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil masih ala al-khuffayn ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم سيدنا علي كي cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya sanya mana dangane da shafa akan khuffi ya sanya ma matafiyi kwanaki uku da dararrakin yini uku da dararrakin su sannan ya sanya wa mazaunin gida yini ɗaya da daransa kaga sayyidina ali ya tabbatar da wannan akwai hadisi sai a cikin sunan abi daud wa ghairihi an ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح ala walakin ne رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح alahu. sayyidina ali shi da kansa kamar yadda abu dawud ya rawaito da kyakkyawar salsala sayyidina ali na cewa da a ce addini da ra'ayi ake yin sa to da sai mu rika shafar kasan kuffi ba saman ba da kasan yafi kamata mu rika shafa ba saman ba sai dai naga annabi sallallahu alaihi wasallama yana shafar saman kuffin sani ashe kaga sayyidina ali ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafi kuffinsa ya ga ma ina ya shafa saman kuffinsa ya ga wannan shine addini saba ma wannan shine bin ra'ayi to kuma yaya wani zai zo ya ce sayyidina ali bai shafa kuffi ba don haka shi ma ba zai shafa ba to ka duba shi'a suka ƙi yarda su yi shafar kuffi yayin da kafar take cikin kuffi lokacin da ake da buƙatar a samu sauƙi amma idan suka zo alwala kuma sai su shafi kafar ba za su wanke ta ba to wannan zai nuna maka kwakwalwar a birkice take da zarar ta saki sunna to sai kuma gaba ɗaya tunanin mutum sai ya kifi sai ka zama wani kifaffen mutum man yamshi mukibban ala wajhi ahda man yamshi sawiyan ala siratin mustaqim haka a kifi suke tafiya saboda haka ga kafar an ba kofin maimakon kuma a wanke tunda an yi inkarin shafar kuma sai a shafa mu kuma muka ce in dai tana buɗe wajibi ka wanke sai suka ce to ba za mu wanke ba shafar za mu yi yana daga cikin ka'idojin mazhabar shi'a idan ɗan shi'a suna ba wa 'yan shi'a gama garin 'yan shi'a shawara cewa idan suna garin da babu malami ɗan shi'a suna da kuma buƙatar fatawa akan addini wato wani abu ya ɗaure musu kai yaya hukuncin sa yake amma kuma ba malamin shi'a da za su tambaya sai suka ce ku je gurin malaman sunna din ku tambaye su duk inda suka ce ku yi sai ku yi akasin haka in sun ce gabas sai ku yamma shine daidai in sun ce a arewa sai ku kudu in sun ce sama sai ku yi ƙasa in sun ce halal ku ce haram da za tambaya ya ce halal ne sai su to kenan mun fahimci hukuncin haramun kenan wato su har abada suna so a yi hannun riga tsakanin sunna da shi'a kuma sai a zo a ce a haɗa kai to akan mito ku da kuke so a yi hannun riga hatta a cikin ƙananan abubuwa abinda kuke bawa wato mabiyan ku shawara kan cewa duk abin da ya ɗaure musu kai su tuntuba da suna su je mai suke faɗa su kuma su aikata kishiyarsa to hadisai da dama sun zo daga manzo sallallahu alaihi wasallama wanda suke nuna tabbatar da mas'al mas'al al daga ciki akwai hadisin sa'ad Ibnu abi waqqas Allah kara masa yadda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya shafi sa guda biyu Abdullahi dan Umar yana wato sanya kara tabbatar da wannan magana Abdullahi dan Umar sai ya je ya tambayi mahaifinsa Umar Umar ya ce kwarai haka yake kaga ya tabbatar da ruwayar sa'ad ta fuskar mutaba'a shi ma ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada dama kuma ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shafa akan kofi sannan kuma ya kara masa da cewa duk sa'ad da sa'ad ya baka hadisi to kada ma ka je kana tambayar wani Amr ibn Umayyah ad-Damri shi ma ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ganshi yana shafa akan sa biyu Mughirah ibn shu'ba radiyallahu ta'ala anhu shi ma yake cewa kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a wata tafiya wata tafiya din da muka ce ita ce gazwatu tabuk kamar yadda ibnu eh, ibnu ya ambata hakanan hadisin auf ibnu malik al-ashja'i wanda yake cikin sunan abi dawud da tirmidhi da kyakkyawar salsala da yake cewa mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a halin tafiya a yakin tabuka sai ya umarce mu sai ya umarce mu da mu yi shafa akan kuffi. kwana uku da dare rakinsu yini uku da dare rakinsu ga wanda yake matafiyi sannan kuma dare daya a yini ɗaya da dare daya ga wanda yake mazaunin gida haka nan hadisin safwan ibn asal wanda shi ma yana cikin sunan manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya yake cewa amarana rasul kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amuruna alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna lil musafiri wa yawman wa layla lil muqimi In min aljanabati lakin min bawlin wa za'itin wa nawbin manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana umartan mu da cewa kada mu cire wato takalmanmu na huffi kada mu cire takalmanmu na huffi mu yi shafa a kansu tsawon kwanaki uku yini uku da dare su ga matafi yini guda da darensa ga mazaunin gida In lamin janaba sai dai idan janaba ce ta faru to a wannan lokacin sai mu cire domin mu yi wanka ba a yin shafar kuffi a wajen wanka wajen da mutum zai ɗauki alhadathul akbar ba zai shafa kuffi anan ba lakin min naumin min baulin wa ga'itin wa nau amma dan bacci ko ga'idi ko ko fitsari dan mutum yayi idan zai sake alwala to ba zai kuma cire kuffinsa ba domin ya shafa domin ya wanke kafafuwa sai da ya shafa akai saboda haka shafar kuffi yana da sharuɗa kamar yadda hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama suka nuna sharaɗi na farko ya kasance ya sanya kafa wato ya sanya kuffinsa bayan ya yi ɗahara cikakkiya an yalbasa huma wa huwa ala tahara tahara kamila bayan ya yi alwala ya gama alwala ya wanke kafarsa ya yi komai cikakkiyar alwala da aka sani sai kuma ya sa kuffin nasa ko ya sa safarsa to duk lokacin da ya zo zai yi sake yin alwala bayan waccan ta warware to ba sai ya cire kofin ba ko ya cire safar sai kawai ya yi shafa a kansu in ya zo in gurin shafa din wannan sharaɗi na farko kenan ya zan ya sanya su bayan ya yi tahara kamila sannan na biyu sharaɗi na biyu an huma fi muddatil masjid ya shafe su a lokacin da aka iyakance masa matafi kwana uku ko dare raki uku a yini uku da dare uku mazaunin gida kuma yini guda da dare guda a cikin wannan muddar da aka kance masa a ciki kawai zai yi shafar idan ta kare to sai ya sake alwala cikakkiya ya wanke kababuwansa ya mai da hukun sannan kuma zai kuma ci gaba sai kuma a bashi wani ƙarin lokaci in matafi ne waɗancan lokacin kwana uku in kuma zaunin gida ne kwana ɗaya wannan sharaɗi na biyu kenan sharaɗi na uku an yakuna zalika fil al asghar la fil akbari ya zamana a cikin hadas kari kankanin kari ba babban kari ba yayin da ya bawali ko fitsari ko bacci waɗanda duk suna warware alwala idan ya zo zai sake alwala to babu buƙatar sai ya fito da kafafuwansa daga cikin kofi ko ya cire safa sannan zai wanke su a'a sai ya shafa a kansu amma idan janaba ce ta same shi to wannan ba shi da dama ya ce zai yi shafa akan kofi sai ya cire su ya yi wanka sannan ya mai da su sannan kuma idan wani abu ya faru na warware alwala a wannan lokacin kuma yana damar ya shafa sannan abu na uku kada su zama na jasa ne a na hudu sharaɗi na hudu kada su zama hufin ya zama na jasa ne ko safar ta zama na jasa ce idan aka yi aka yi wato mai najasa ko ko safa kamar wanda zai yi safa misali da alharir safarsa ta zama alharir ce kaga alharir an haramta wa maza amfani da shi a matsayin tufa a matsayin libas to yayin da mutum zai sa safa ta alhariri haramun ne ya ce zai yi shafa a kansa domin wannan sauƙi ne aka ba wa mutum idan har aka halatta masa ya yi shafa kuma a kansa kamar an ce ya ci gaba da barin wannan safar a jikinsa ai abinda za a umarce shi gaba ɗaya ya yi yaga ta cire ta ya rabu da ita ba ya ci gaba da shafa a kanta ba waɗannan sharuɗa guda hudu su ne suke da ƙwararren dalilai a cikin hadisan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama waɗanda suke nuna haka akwai wasu sharuɗa da wasu suke gindiyawa musamman cikin littattafan fiqh kamar a ce kada ya zama ya gaggi kada kufin ya zama ya yage ko ya zama ya rufe har idan sawu ya rufe mawdu'il ilfarzi idan ya kasance bai rufe idan sawu ba ko ya zama ya gagge ne bai halatta a yi shafa a kansa ba wannan sharaɗi ba ya da dalili an halatta ma mutane su yi shafa a kan khuffi saboda sauƙaƙe musu wahalar cire shi idan ya zama kuffin nasa ko safar tashi da yake amfani da ita yau da kullun ya ce kuma bai da kuɗi sai bai da kuɗin sayan sabuwa wannan ya gagge yake amfani da ita sai ka haramta masa ruksa sai ka ɗora masa wancan wahala ka ce tunda dai ta yage ko dai ya samu kuɗi ya sake wuta in yana so ya shafa ko kuma ainihin ya ringa cire ta duk sanda zai yi safa ya wanke duk sanda zai alwala ya wanke kafarsa kaga anan an dora masa wani wani gwale gwale saboda kawai ba da kuɗin sayan sabuwar safa wannan sharadi da a ce gaskiya ne da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wa sahabbansa su saboda galibin sahabbai fuqara'u ne akasarin sahabbai fuqara'u ne masu kuɗin cikin su sune kaɗan amma mafiya yawancin su fuqara'u ne suna fama da talauci ka manta har sai da ta kai manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya gaya wa mata idan an yi ruku'u kada su dago har sai maza sun dago ba dan kuma ba saboda akwai waɗanda kayayyakin da suke sanye da su a faffashe suke za a ga al'aura su yayin da suke ruku to wanda bai da kuɗin da zai suturce al'aurarsa cikakkiyar suturcewa za ka yi masa magana kofi a ce a sai ya sai sababbin huffi ya sa sannan zai samu wannan sauki babu shakka wannan wannan waɗannan mutane abinda za mu fahimta daga sirar mutane ne waɗanda suke yawo da huffukan wanda suka yayyage tunda hatta sutura da za su rufa da su a yayyage take sannan kuma garin madina idan ba ga wanda duk ya sani ya san garin madina ɗari ne mai duwar wasu ba gari ne wanda yake yashi ba da zaka ce za a yi ta tafiya da kuffi a cikinsa ba tare da ya yage da sauri ba a gari ne mai duwatsu taka kuffi a kan duwatsu wanda zai sa ya yage da wuri to ashe kenan zai zama yawancin kuffin su a yage ka duba zatun riqa zatun riqa wannan yaki da aka yi da ake ci masa zatun riqa saboda yawancin su duk kuffin su sai da yayyage saboda tattaka kasa da tattaka dutse to kaga amma duk da haka ba a samu wani hadisi kwaya ɗaya tal da yake cewa sharaɗi ne idan kuffin ku ya yage kan ku yi shafa a kansa ba a samu wannan ba inda kuwa sharaɗi ne ya kamata a yi musu bayani saboda yadda zamantakewar su take zama ne na talauci na babu amma ba mu samu wannan bayani ba mun da yake nuna maka cewa wannan ba sharaɗi bane kuma sauki idan ya zo yana game kowa da kowa ne duk wanda ya cancanci wannan sauki ba sauki ba ne na masu akwai na masu wadata amma shi talaka a ce ba shi da wannan sauki a saboda ka wannan sharadi ba shi da dalili ibn taymiya yayi maganar wannan a cikin fatawansa a gurare da daban-daban sai abin da ya shafi at-tawqit lokacin da ya kamata a yi shafa a ciki hadisi na safwan ibn asal da hadisin ali ibn abi talib duk sun bayyana lokacin mutumin da yake matafi an ba shi yini uku da dararrakin su mutumin da yake mazaunin gida kuma an ba shi sauƙin shafa akan kuffi ko akan safarsa da kuffi da safa duk hukuncin su guda dukkan su kuma sun zo a cikin hadisai na manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama hadisin thauban da hadisin abu musa al-ash'ari duk da cewa akwai magana akan isnadin sa sai dai hadisin Thauban yana sa da hadisin Mughira ibn Shu'bah wanda yake cewa ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama masaha ala al-khuffaini wan na'alaini saboda haka da takalma waɗanda suke na fata da kuffi da safa duk waɗanda suke suna ana wato me ake ce masa sinki ko sinke ko yawwa sinki to dukkansu ya halatta mutum ya yi shafa a kansu idan mutum matafiye ne ga lokacin da aka bashi salasatu ayyam wa layalihinna salasatu ayyam wa layalihinna mazaunin gida kuma ga lokacin da aka bashi yauman wa layla yauman wa lailatan malamai sabanin da suke yi yaushe lokacin yake farawa yaushe yake karewa wasu sai su ce mazaunin gida an ba shi shafa a kan khuffi tsawon fara biyar wato salloli biyar salloli biyar ya yi shafa ya yi azhar ya yi shafa ya yi la'asar ya yi shafa ya magarba ya yi shafa ya isha ya shafa ya asuba in ya gama biyar din nan ya gama idan matafi ne kuma salloli goma sha biyar tunda kwana uku ne haka suka iyakance abin da salloli amma annabi sallallahu alaihi wasallama ba da sandoli ya iyakance su ba yawman wa laylatan thalathata ayyam wa layalihinna ashe kaga wannan magana bata jingina da wannan hadisi ba ko kusa wasu suka ce za a fara lissafi da zarar ya sa hukum ko bai shafa ba da zarar ya fa to lokacin za a fara lissafa masa don haka idan kai alwala a zahar ka sa hufi to an fara lissafa maka kenan ko kai shafar ko baka yi shafar ba sai ka da zarar wata azhar din ta zagayo kenan ko da baka yi shafan ba da a ce za ka rike alwalarka ta azhar din nan kaga baka yi shafa ko dai ba to shi kenan sai ka kuma cire su ka sake alwala idan har kana neman wani ƙarin lokaci in kana mazaunin gida wasu ka ce a'a daga lokacin da yayi kari yayi shafa ma'ana ya yi alwala da azahar yayi sallar la'asar da ita yayi sallar magarba da ita yayi sallar isha'i da ita idan bai rike alwala ne yayi waɗannan salloli da ita sai ya kwanta bacci ya tashi da asuba kaga zai buƙaci sake alwala to sai ya shafa to daga lokacin ne za a fara lissafa masa don haka kaga kenan sai wannan sallar ta zagayo sai asuba ta yi ta biyu ta zagayo sannan lokacinsa ya ƙare idan mazaunin gida ne an gane ko ah. ma'ana daga lokacin da yayi kari yayi shafa saboda haka da za a kaddara yayi kwana wato biyu ma da alwalarsa ta farko bai bai karya ta ba a kaddara zai iya rike alwalar ya kwana biyu bai yi bacci ba bai yi komai ba bai karya ta ba sai ta karye bayan kwana biyu sai ya yi shafa to sai ya kuma yin kwana ba za a ce ai yayi kwana biyu ba saboda haka sai ya cire kufinsa a'a saboda haka daga lokacin da ya yi shafar an gane daga lokacin ake lissafa masa wasu suka ce daga lokacin da ya yi kari ko bai yi shafa ba don haka idan ya alwala azahar ya yi sallar azahar da ita sai ya yi kari a lokacin bayan azahar yana gama azahar sai ya yi kari kuma alwalarsa sai ta warware to kaga za a fara masa lissafi daga azahar kenan in wata azahar din ta zagayo kenan lokacin sa ya kare kaga mai cewa shafa zai ce sai la'asar ta yi in zai yi alwala ya yi shafa a kansu kaga daga nan lissafinsa zai sai ce sai wata la'asar ɗin ta ta zagayo amma wanda zai ce daga karin ne to kaga daga azahar ɗin za a fara lissafi amma yadda za mu ga a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama maganar shafa suke masaha alal khuffaini daga almashu din ne an jingina aikin ne zuwa ga masu masu shine aikin da aka faɗa don haka sai ya zama shi ne abin da za a yi izina da shi wajen lissafi ba a ce kari ba abin da aka ambata shi ne shafar don haka ya zama shi ne abin izina wannan shi ne zafin da dama daga cikin malamai irin su Imam Nawawi Ibn Hazm har ma daga cikin malamanmu na wannan karnin irin su Uthaymeen irin su Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala ko rahimahumallahu ta'ala wannan shi ne zaɓinsu. don haka yayin da mutum ya yi alwala ya sa huffi bayan ya gama alwala to ba daga lokacin ne za a fara lissafin yini ɗaya da kwanan ba sai ya yi kari ya buƙaci sake alwala to kaga a lokacin zai yi shafa in ya yi shafa to daga lokacin kuma za a bashi ainihin yini ɗaya da ainihin kwana abin nan yini ɗaya da dare guda idan ya zama mazaunin gida ne idan kuma tafi ne shi kuma za a bashi yini uku da kwana da dare da su a dare da dare uku shi ma za a ɗauka daga wannan lokacin ne wannan shine abin da ya fi rinjaye cikin maganganun malamai dangane da yaushe ne shafar take farawa ko mudda shafar take farawa kuma yaushe ne take karewa sai maganar yaya ake yin ta ya ake shafar wasu suka ce a shafi ƙasa da sama a shafi ƙasa da sama wasu kuma suka ce a sama za a shafa wanda kuma wannan shine ya tabbata hadisin mugira masaha alal khuffain hadisin amr ibn umayya masaha alal khuffain wa ala harfu isti'la yana nufin sama ko ƙasa sama hadisin ali ibn abi ya ma fito ƙaru ƙaru yace law kana dinu bil ra'i lakana asfala al khuff awla a'la ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلاه da a ce addini da ra'ayi ake yin sa wato da tsantsar da tsurar kwakwalwa da tunani ake addini to da sai a shafi kasan kuffi shi yafi sama da a shafi saman sa yace amma abin da ga manzo sallallahu alaihi wasallama yayi shine ya shafi saman kuffin sa to yayin da zaka shafi saman kufi din nan zaka shafe shi da hannayenka na da kafar dama ka shafe ta da hannun dama kafar hagu ka shafe ta da hannun hagu to zaka shafa gaba ɗaya ne lokaci guda ko sai ka shafa dama ka gama sannan kuma ka shafa hagu ka gama lokaci guda zaka sa dama akan kafar dama hagu akan kafar hagu ka ja saman kafar taka ko ko a sai ka ja dama akan dama ka gama sannan ka ja hagu akan kafar hagu wanne ne daidai wasu suka ce a fara da dama saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da alwala idza tawadda'tum fabda'u bi mayaminikum amma wannan alwala ce wasu suka ce ka fara da dama sannan ka fara da hagu amma da sai abinda suke cewa masaha ala khuffaihi ya shafa su gada biyu ba sa nuna ya shafa wannan babu inda hadisi ya ya nuna cewa kamar alwala kaga alwala hadisai sun zo sun bayyana cewa ya fara da wannan sannan yayi wannan amma duk hadisan shafar kuffi zaka ga yamsahu ala himamatihi wa khuffaihi masaha ala khuffaihi idza tawadda'a fa masaha ala khuffaihi haka zaka ta samu babu fa bada ayyumna fa masaha thumma sannadul yusra babu wannan shi yasa wasu suke ganin shafar zaka yi ta lokaci guda in kana so ka dabbaka wannan sunna din shine ka shafa wato da hannun dama ka shafa kafar dama hannun hagu ka shafa kafar hagu kuma a lokaci guda ka shafa bayan kafar taka ba buƙatar sai ka zazzagaya har can wato dunduniya wasu za shafa har dunduniya ina ka ce maka <laughs> da dunduniya ka jawo zuwa ƙarshen abin nan ƙaurinka daidai mafarar korinka shikenan ka gama ka gama shafa akan kofi abun ba wani kayan gabas ne ba wani aiki ne bare har ka ga ana ta wahalarwa har ka ga wasu sai an zaunar da kai an bai koma kafa a ce to dora hannun daya a ƙasa dora a sama sai sai ta jawo kadan ka dinga bi to kaga sai kaga ce ka addini da wahala wani ma dalilin haka sai ce kai to wanke mana huta wannan duk ki irin wannan har ma a ce in jaraba za a yi ka faɗi jaraba baka iya shafar hukumi ba to ba haka abin yake ba babu wata sunna da take nuna ka sa hannunka ɗaya a ƙasa ka sa ɗaya a sama wannan duk bai inganta ba abin da yake akwai shine ka sa ya tsinka kawai ka shafa saman hukun ka gama wanda duk yace maka ba daidai kai ba ya kawo hujja eh? a sai an kwatanta maka ba za ka iya sa hannunka ka shafa saman kafa ka ba sama ba gefe ba shikenan ko kai ma sai mun sa ɗaya ka yi saiti to abin duk ba kayan gabas ba ne addini duk ba da wannan wahalhalin wanda duk kaga ana ta wai ana nuna masa ya zai tsefa hannu kai ta famar wahala sai kai a ce dawo ba haka ne ba sai kai a dawo ba haka ne ba taimama kaga ana wani saitin yan yatsu an jajjera su kada wani ya zo ba kada wani ya fito sai ka tafi a ce dawo ba haka bane ka juya ka malwada kai waye wannan duk ba addini bane addini yana da sauki da an nuna maka karan farko sai ga yaro karami da ya gani shikenan ya ya fahimta ya shafi sa. da safa da kuffi da sauciki duk ɗaya ne duk ɗaya ne eh. ko duk abin da zai rufe kafa ko da a ce mutum zai samu bandeji ka nan naɗe kafa ka da shi ka naɗe dama da hagu saboda kana tsananin jin sanyi kuma ba ka da kudin safa amma kana da abin da aka naɗe kafafuwanka hukuncin ɗaya ne duk wannan alhawa'il shi yasa ya zo a wani hadisi a rakhasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an namsaha ala al-asa'ib wat-tasakhin at-tasakhin wasu malamai suka fassara shi al-khifaf khuffi amma at-tasakhin la wahida lahu min lafzihi wa huwa kullu ma yusakhkhanu bihi al-qadam duk abinda za a dumama kafa da shi sunan shi tasakhin annabi ya yi umarni ya ba da dama ya ba da sauki a yi shafa a kansa duk abin da za ka rufe kafarka dan ka samu dumi annabi ya ba da rahusa ta cewa za ka iya shafa a kansa shine ma'anar sahi a in ka yi shafar kufi ko ka shafa takalmi ko ka shafa safa sai kuma ka cire alwala ka ta warware wasu ka ce ta warware amma menene dalilin ta warware din an baka dama akan ka yi haka ɗahara ce dan menene za a ce in ka yi shafa in ka cire ta warware me hujjar cewa ta warware yanzu idan na yi alwala na yi shafa a kan sumata sai kuma na je na yi aske sumar alwalar ta kari amma ai sumar da na shafa ta tafi to haka shi ma kofi dan ka cire shi alwalar ka ta warware ba wasu suna cewa wai ta warware alwala amma babu hujjar da take nuna haka kamar mutum ne yayi ainihin shafa a kansa bayan ya yi alwala ya yi shafa a kansa kuma ya je a yi aski a yi masa talliya a washe su ma gaba daya sai ɗaya eh, nan kaga kansa kawai walƙiya ke. in ya zo aka kira sallah sai a ce kai kai ina sumar da ka shafa babu ita je ka sake alwala sai ya zama talliya ma tana daga cikin nawaqidul wudu'i ce abubuwan da suke warware alwala wa talliya da talliya to haka nan kira kofi baya warware baya warware alwala inda mutum zai yi alwala ya sa kuffinsa zai yi alwala ya sa kuffinsa sannan kuma ya cire ya yi shafa a kansu bayan ya buƙaci sake alwala abin nan sannan ya yi shafa a kansu bayan ya buƙaci sake alwala sai kuma tafiya ta kama shi shin zai yi lissafi da wancan lissafin na farko ko zai dawo hukuncin sa hukuncin matafi ne eh? ya sa kuffinsa a gida ya fara shafa a gida kaga yan awanni suka rage masa lokacin da aka bashi ya kare iya tayin din sai ya kare to sai yi tafiya to shin wannan iya tayin nan sai koma na matafi ko ko a'a sai ya gama na zaman gida ya cire ya alwala sannan yanzu zai zai samu na matafi eh ya zama ya koma na matafi kuma an gane ko daga wannan lokacin hukuncin sa ya zama nan tashi sai kwana uku dare raki uku idan matafi ne ya ya fara sai ya dawo gida yaya zai ce yana nan hukuncin sa yanzu tun da ya dawo gida ya rikide kuma ya zama dan gida sai kwana daya da yini daya an gane ko hukuncin sai ya dawo na dan gida kwana daya da yini daya ko da a can ya fara shafar ko da ya yi kwana ɗaya a can in ya zo gida ba zai ce ai na yi kwana ɗaya shi kenan ba a'a yanzu hukuncinsa ya dawo kamar sabo sai ya kwana ɗaya ya abin nan idan mutum kamar hadisin mugira da yake cewa da'ahuma fa inni adkhaltuhuma ne fa masaha alaihima yana nuna annabi sallallahu alaihi wa sallama sai da ya wanke kafafuwansa a alwala sannan ya sanya kuffinsa saboda ya ce da'ahuma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn to da mutum ya zo zai yi alwala sai ya wanke kafa daya sai ya sa mata safa bai wanke ɗaya ba tukunna sai da ya gama sa safar sai kuma ya wanke daya sai ya sa mata ita kuma shin ya sanya safar sa bayan ɗahara kamila zai yi shafa ko ba zai shafa ba eh wasu suka ce ba zai yi ba saboda ba ce da fa inni adkhaltuhuma dahirataini ma'ana sai da ya gama alwala sannan ya sa wasu suka ce a'a wannan zafin kai ne dan ya sanya daya sannan ya wanke ya sanya daya wannan duk hukuncin su ɗaya ba za a ce sai idan ya gama kwata-kwata sannan ya sa ba wannan kuma yana da wato wato wujhatu nagar duk da wasu suna ganin ihtiyati ne kamar Sheikh Ibn Baz yana ganin yafi wato zama dan dai a fita daga sabani ka bari ka gama alwalar gaba ɗaya ka sa ka fita daga sabani da rudani za mu ga hadisin Amr ibn Umayyah ad-Damri ya ambaci al-mashu 'ala al-imama wal khuffaini ya ambaci shafa akan rawani shafa akan rawani wanda shi ina jin ya gabata ko mun yi magana akan shafa akan rawani annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shafa akan rawaninsa don haka mutum zai iya shafa akan rawaninsa zai iya na farko shafa a kansa idan babu komai akan babu rawanin ko ya shafa akan rawaninsa ko kuma ya yi shafa akan makwarkwadarsa sannan kuma ya ƙara shi da rawaninsa wato sifa ce ta shafar kai guda uku ko dai shafa akan shi kansa wato akan kai din akan suma ba rawani ko kuma inda rawani a yi shafa tun daga farko har ƙarshe akan rawani din in kuma ya zan wani bangare na kan naka abu ɗaya yake ko ma ba abu ɗaya yake ba ka ga dama sai ka saƙula hannunka ka shafi makwarkwadar kanka sannan kuma ka ƙara sauran shafan akan kan rawaninka wannan duk ya tabbata a sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama dan kwalin mata da za su ɗaure kansu da shi dan kwali shi ma yana da hukuncin ainihin rawani don haka dan mace ta daura dan kwali akan ta ta daure shi ba wanda ba gelaba da za ta yafa dan kwali da ta daure ta sanan ta daure ko ta daura ta baya idan ya kama kanta to ita ma wannan da ta yi shafa akan ta ba laifi ta yi ba wannan ya tabbata daga wani bangare ba'arin matan annabi sallallahu alaihi wasallam na tsamanin ummu salama ce ta kasance tana wannan a ba za ka yi shafa akan hula ba sai dai idan irin hulan nan ce ta sanyi wacce za ka rufe kan gaba ɗaya ka ɗaure ta anan wannan za ka iya shafa a kanta amma hula irin wannan tamu don ka haka haka gaba babu wani a wahala ba za ka yi shafa a kansa ba ina ga za mu dakata a nan saboda yau ina cikin gajiya kaɗan da fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wannan satin mun yi magana akan abin da ya shafi aske abin nan sadaka da abin da aka aske na na gashin ah, jaririya ko jariri wanda na ce ban ga dalilin ba ba sa ambatan dalilin amma wanda ya samu ya kawo mana malam sani alarama ya samu wani hadisi a cikin wani littafi da ya karanta wanda imam ahmad ya rawaito a wannan babu wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da cewa fatima ta yi sadaka ta aske kan hasan abin nan hasan ne ko husaini ne da ta haifa sannan kuma ta yi sadaka da kwatankwacin nauyin wannan gashin a kwatankwacin nauyinsa na na azurfa ba zinare ba na azurfa to hadisin na gan shi a cikin banda musnad imam banda musnad ahmad akwai shi a cikin sunan tirmizi duk da cewa akwai magana akan isnadinsa ga wannan shi ma ya kawo hadisi na tsabarani al'ausar da bazzar a cikin zawa'id daga yahya ibn bukair qala haddathana ibn lahiya an umara ibn aruba an rabi'a ibn abi abdurrahman an anas ibn malik أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحلق رأس الحسن والحسين يوم سابئهما فحلقا وتسدق بوزنه فدة duk da cewa shi ma wannan sanadin akwai magana a kansa domin ibnu lahi'a ga waɗanda duk suka san ilimin hadisi ibnu lahi'a ya samu matsala a haddasa yana da rikici wajen hadisinsa saboda haka maganar shi haisabi da yake cewa isnaduhu hasan ba daidai bane isnaduhu da'if ba hasan bane eh, to amma albani ya ya har haɗa duruk ɗin. ya ce za su iya tasar juna idan aka hada za'ifi da da'ifi da za'ifi aka hada su aka dunkule su to za su iya tashar juna su zama hasan ligairihi to karkashin wannan ka'ida din a iya cewa babu komai dan an yi saboda hadisin ya zama hasanun ligairihi duk da cewa a hanyoyin sa akwai matsala don haka al'amarin yana da sauki kenan mutum zai iya yi zai iya bada ah, gwargwadon awon wannan suma ya yi sadaka da fidda shine ita ce abin nan azurfa ba zinare ba sannan kuma wannan ba wajibi ba ne ko da mutum ba zai iya bai samu dama ba babu komai akwai ruwayar da suka zo da zinare wannan bai inganta ba wannan bata inganta ba kwata-kwata a shi dai hadisin fidda duk inda duk inda naga hadisin fidda yake cewa akwai ruwaya da ta ce warak amma wannan ruwaya bata inganta ba abin nan ba warak ba kai a zahab dan warak shine fidda din wannan kuma yana cewa dan Allah ina so a fassara mun wannan hadisin kharajna ma annabi sallallahu alaihi wasallam ila hunain wa nahnu hudathau ahdin bil kufr وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط to duk da bai kara shi hadisin ba hadisin wannan ya inganta hadisin abu dawud ya rawaito shi daga waqid ah, abu waqid laifi yake cewa mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam za mu tafi yakin hunainu a lokacin ba mu dade da barin kafirci ba wato ba mu dade da shiga musulunci ba sai muka samu mushrikai suna da wata itaciya ta magarya da suke dukufa wajen bautata mata suna tabarruki da ita neman albarka da ita suna kuma rataye makamansu a jikinta da niyyar ta sa musu albarka su samu nasarar yaki saboda haka wannan bishiyar ake ce mata zatu anwat wato ma'abociyar ababen da ake ratayewa a jikinta ya ce sai mu ma muka zo za mu wuce wata magarya itaciyar magarya ya ce sai muka ce ya rasulullahi mu ma samu mana ita ce yadda zamu ba makaman mu muna tabarruki da ita kamar yadda abokan gaban mu suke da irin ta shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi laqad inna hasanan sanan laqad qultum kama qala ashabu musa da musa ij'al lana ilahan kama lahum alaha qala innakum qaumun tajhalun yace hakika wannan su ne hanyoyin da ake faɗa za ku bi na yahudu da nasara hanyoyin da aka ce za ku bi na yahudu da nasara wannan su ne kun faɗi irin abin da mutanen annabi musa suka gaya masa cewa mu ma ka samo mana abin bautawa ba allah ba kamar yadda abokan gabanmu suke da wani abin bauta annabi musa ya ce ku dai mutane ne jahilai waɗanda ba ku da fahimta wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu cewa wannan magana da suke faɗa a saman musu itaciya da za su rika tabarruki da ita daidai yake ka ce a samo maka abin bauta ba Allah ba kaga wannan kafirci ne to amma saboda jahilci suka yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce kun kafirta ba bai ce ku dawo ku sake kalmar shahada ba ku jaddada musulunci ku bai gaya musu haka ba saboda ya san bisa rashin sani ne suka yi wannan kalma ta kafirci don haka duk wani wanda zai yi kalmar kafirci bai sani ba ko ya aikata aikin kafirci bisa jahilci da rashin sani saboda ko dai inda yake babu ilimi ko kuma bai daɗe da shiga musulunci ba to wannan sai dai a karantar da shi a gaya masa abin da kai din nan kafirci ne kada ka sake irinsa a karantar da shi amma ba kafirta shi za a yi ba a ce ya bar musulunci idan ka je ƙauyuka za ka rika ganin abubuwa na kafirci iri-iri wanda a zahirin su kafirci ne karara amma wannan ba zai sa ka kafarta ƙauyawa ba sai dai ka karantar da su ka ilmantar da su wanda ya ci gaba da yin abin da yake yi bayan ya ilimta ya fahimci cewa ba daidai yake yi ba to wannan shine hukuncin Allah yake gaskata a kansa wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun ubangiji baya kama mutane da laifin bata bayan ya shirye su har sai ya bayyana musu abin da ya kamata su guda ce ku guji kaza ku guji kaza in sun ki bi kuma daga lokacin da za a kama su da laifin sun bata saboda ka wannan shine abin da wannan hadisi yake nunawa gaskiya ne wai annabi ya ce mu mutane ne da ba ma cin abinci sai mun ji yunwa kuma ba ma shan magani sai ba mu da lafiya kuma menene alakar wannan magana da rigakafi idan magana ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama gara da kace idan ta inganta saboda haka kayi togaciya gaciya bata inganta ba da haka maganar rigakafi tana nan kana iya yin rigakafi duk addu'o'i da muke yi rigakafi ne duk addu'a ya ubangiji kada ka jarrabe mu da kaza ya kakka saukan mana kaza duk da rigakafi da fatan Allah madaukakin sarki zai ba mu dacewa a cikin abin da muka faɗa abin da muka yi na kuskure ubangiji ya ganar da mu sati mai zuwa babu karatu sai sati na sama insha Allah eh, litinin muna da karatu litinin muna da karatu amma asabar mai zuwa babu karatu